ومشاعر من أنواع الكلام ده جنوك علم الكلام النداء والكناية والتنبيه والتسمية والأمر والقصة والتخزير والتخصيص والتأمين والإشارة والعذر أنا تعرف لك جسره جسكم آيان فراءت أن نملك سيتم هو تتأريك hamsa hukukan hakukuka biyar haƙƙi biyar ta tsare cikin waga ita tururuwa haƙƙullah ta tsare haƙƙin Allah wa rasulihi da haƙƙin manzonsa wa jundihi da haƙƙin runduna wa haƙƙi ha da haƙƙinta wa ri'ayaha da haƙƙin tattawanta duk ta tsare shi huna abdullahi ya ce wa ƙanna zamtu kulla hadha fi miftahi duk wannan na tsara cikin miftahi tafsiri wa sulalatihi da sulatul miftahi بقوله مثلا لا القصر كآية الأدل على الإيزان وآية النمل على المعاني نادى بيا كالنب أي بهب بها سمى بزم نمل أمرت وبدولوك السب سكنا حذرت هدم سليمان فهس أمت جنوده ثم بهم أشارت بنوي علم أزر فراءت حق الإله والرسول ولها وجنده ونافعا إيالها haka shi Abdullahi ya ce yace ka ayatul adli inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ita ma cikin wannan aya akwai ijazul qasri ya aka dawo ga ijazul qasr akwai idinabi akwai musawatu wato za mu bar tafsiri kenan mu koma ga bayanin balaga ba shi aiki ba sai silsilar fami yanka ta kai wa ayatun namli da ayatun namli ayat tururuwa dinnan ma'al ala ma'ani bisa ga ma'anoni masu yawa nadat tururuwa ta yi nida'i biya tsaftatacciya kannat bi ayya ta yi kinaya da ayya ya ayyu na biha ta yi faɗakar da ha'u ya ayyuha wasan mabbis ne namlin ta ambata da sunan tururuwa ya ayyuhan namlu amarat ta yi umarni ya ayyuhan namlu dukulu dukulu amruna ƙasar da sukuna ta bayyana da sukuna ya ayyuhan namlu dukulu masakina hazarat tururuwa ta tsoratar ya ayyuhan namlu dukulu masakinakum la ya yahdimannakum la yahdimannakum sulaimana fahassat ta keɓance shi يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان أما جنوده يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده ثم بهم أشارت sannan kuma ta yi nuni da suwa ya ayyuhan namlu na kum la yahdimannakum sulaiman wa junuduhu wa hom. wa hom. binawi azarar azzarat fara'at azzarat yi izari ga ga zuriyarta kuma ta yi uzuri ga waɗanda bayan Allah bi nabi ilmi cewa ba su da sani ya ayyuhan na Masaki na kumla ya haɗe mannakum sulaiman wa junudu wa hum ya yashurun in sun kai muku ba sani ba su anan to ita tururuwa fara'at ta tsare haƙƙal ilahi haƙƙin Allah ni a haƙƙin Allah in ƙazu halƙihi min alhaɗari ƙyar da talikan Allah ka a rugurguje su a tattake su Wani rasuli kuma ta ƙara haƙƙin na na manzo me haƙƙin manzo in ƙazu jun bihi minan al'ilm tsara da runduna ta take ban sani ba shi a haƙƙin manzo wala ha sannan ta tsarkanta ni a tsarkanta in ƙazu ha nafsa ha don lokacin da take waga magana ita ta jaye da nan ba kawa wani gargadi kana cikin abin da kake gargadi bai da kyau wajen dihi da runduna ta yi ta ce a ba su wuri ta halayatul makani wal'i ta zalimin a gushe a ba wuri wana zan ta amfanar da kuma iyalaha ta halayatul makami wal'i ta zalimin وهي بدون ما خدم خلق ما خدم الخلق تشين يتي حق الإله والرسول ولها وجنده ونافع إيالها فتبسم نعم عليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن تشهد به سامي الدين الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ya yi sanya wasu hanyoyin da za su samu sabani da ba za su ya ba da ya da shi shine kuma Allah ya samu sabani kuma suka rabu yanzu ba sa magana ciki ko yana da laifi akan wannan a to harko ba haka ya kamata shi ba da aboki ne na fasiki ya shirya sai ya jawo hankali ne ya gane sai inda ya yi ya kasu to wannan sai ya rabuwa da shi ko huska ko da irin wagata amma ya yi gaugawa amma ina ba shawara ko yanzu shi ƙoƙarin gani ya yi nasiha gare ko Allah ta gyara don ba a son lalace kowa sai wanda ya buwaya wanda ya buwaya kan an yi an yi to sai a sallama Allah sauƙaƙa ta hmm. malam hmm. <laughs> to ya ce bashin banki ya aure gudun fada cikin halaka Allah ya sa bashin bankin da an ka bashi bai da ruwa to duk guda ta eh. ya nemi taimako ga jama'a don ya biya sadaki ya hiya ci bashin banki ya aure a a'a kowane lokaci akwai na Allah Ah. nan ana karatu wani ya ce bin ga yana son shi aure amma bai da hali wani ya ce ya ɗauke sadakin an yi wa haka na masallacin ko yi ba to muna da bakin cewa wani ba a taimako sau ka gani hmm. da na'am akan matsalar ɓatin rai haka yake haka kawai wani lokaci ta na na yake to ina neman malam ya ya wani hali da wani irin abin da dinga yi to abinda malamai suka ce إذا كنت في هم وغم وقربة فقرأ كتاب الله تنجو من الهم إن كذا مو cikin ganmu ko cikin hammu ko kurbatin to ka karanta littafin Allah sai ka tsere daga damuwa ka ta bakin ciki Qur'ani na hidda bakin ciki musamman suratul Yusufa babu wani mahzun wanda ya karanta wannan sura ya kai karshe sai Allah ya tsaye daga wannan damuwa na'am malam mutum ne ya sai rago domin shi haka sai Allah ya masa shi mai ragon na'am sai wasu ce to yanzu ba maganar layarsa ba rago kam ya zama na magana haka suka ce kuma ana ɗaya yanke wannan rago a yankin na'am shi yake cewa yana da karin bayani da kuma wannan a in dai ya riga ya sai ragon da niyyar lai an tabbatar da haka na to ta zama nazari sai a yanka shi amma in kamar dabbobi na sha kiwo ya saba da kama wata ciki shi layya bai ayyana ba ya mutu ba alayya an gane karatun? Eh? eh? ya ɗar mai ce laye zan yi ya zan nazari wajibi na yanka mai addini ba laye suna ta ba to shi yau ta ɗagwara gare bisa ga wajabci amma inda kiwo ya kai kuma cikin kiwon ga ya saba da kama wata ko nagge ko raƙuma ko tumkiya ko akuya ya yi layya da guda kuma an tabbatar da inda yana da rayuwa cikin kiyon gana yana kama shi layya sai ya mutu ko ran sallah ya rasu to magana kamo wata dabba a yanka don layya bai taso ba wanda zai layya bai nan kaya sun koma na wasu hmm. akwai na wanda a yau a صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالم إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم نرقنك ككرب أيوك ما ظهرت من الذنوب بمك بام ألينك بالدوسي Allah malamin da ya karantar da mu bisa ga tsawon lokaci ba a gan shi ba yana ta wurin aikin hajji Allah ya mai samu mana shi lahiya Allah ya sanya hajji karɓaɓɓe ne ya amfani mu duniya da lahira Allah muna wannan tafsiri da malaye mana Allah ya sanya ainihin zamu ainihin kankarar zunubai tasiri a cikin zukatan mu baki ɗaya Allah mana roƙonka dukkan masu buƙatoci daban-daban na alkhairi Allah ka biya mu kowa buƙatar su ta alkhairi Allah muna roƙonka ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu Allah ka ji kansu ka sadar da mutane da su cikin aljanna firdausi Allah muna roƙonka wannan ba Allah dan wajen Alhaji Labran da Allah ya karɓi rayuwarsa Allah ka gafarta mishi Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa da sauran dukkan jama'an musulmi waɗanda suka rigaye baki ɗaya ubangiji Allah ka ji kansu mu da muke da sauran rayuwa bisa ga wannan tsauni bisa ga wannan tudu ubangiji Allah ka tsirar da mu ka sanya mu bisa ga hanya madaidaiciya ka shiryar da zuriyar mu ka sanya mata albarka Allah muna roƙon ka hori min Makka da Madina ubangiji Allah ka ƙara musu daraja da ɗaukaka da tsari Allah ka ƙara musu kwarjini Allah ka tsare mana su da dukkan waɗanda suke nuhin sharri zuwa gare su Allah ka yi mana maganin su ya Allah muna roƙon ka karɓe kuma ka hata mana sunan ban haga hata mu haihin mu da ƴan umma da sauran jama'a musulmi ke ɗaya fitinoni a cikin wannan ƙasa ta mu wannan da suke bayyana a jihohin arewa jihohin musulunci ubangiji Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana Allah ka ƙara tsare wannan jiha ta mu mai albarka Allah ka sanya ka a cikin wannan jiha ta mu da ƙananan hukumomin mu da gidajenmu ubangiji Allah ka sanya ka. mu karanta fatiha mu rihe da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam